Bismillahir Rahmanir Rahim. Son ko zaɓin iyaye. Babi na goma sha tara. Sai da Madiyamule ya sha iska sannan ya tafi gidajen nasa. Gidan Kiyara ya fara zuwa tukun ya ajiye mata irin cimarta. Sannan ya wuce gidan Laila hannunsa ɗauke da ledoji. Sai bulbula kamshin uti yake. Bakinsa ɗauke da sallama ya haura sama. Ya tura ɗakin da yake tsammanin nata ne ciki. Hangota ya akan ƙatoton Italiyan Royal Bed kanta a sunkuye sanye take cikin alkyabba kalar sararin samaniya sawa cikin ɗakin madiye bakinsa ɗauke da sallama cikin sanyayyar muryarsa a hankali laila ta amsa gefen inda take ya zauna yana ɗan duban agogon hannunsa a hankali ya ce kin ci abinci kada kai ce alamar i gaba ɗaya jikinta rawa yake ta so ta ba shi dariya ya basar ya yi murmushi kawai ƙasa ya sauka ya dudduba har ya gano kicin komai an jera shi yadda ya dace. Flake ya ɗauko da saving spoon da kwab ya ɗaure ya koma saman tana nan inda ya barta ta, bubbuɗe ledojin ya shiga ya ciro kaza da aka yi masu na musamman gefe ɗaya kuma flat bread ne da sauce ɗinsa. Zuzzuba mata yi ya tura gabanta haɗe da tsiyaya mata fresh milk. Ya ajiye mata with care ya ce, ɗauka ki ci. ba ta yi musu ba don bala'in tsoronsa take ji nawa cikinta ta shiga ya har sai da ya ga ta ci sosai sannan ya ce ta bar shi haka ya nannaɗa sauran ya sa Amini firij ɗin da ke gefen ɗakin cike da natsuwa ya ce tam laila kamar yadda kika sani ko biyu na aura abokiyar zamanki da ita aka fara ɗaura min aure ma'ana ita na fara aura kafin ki ya zama dole ki ba ta girmanta kuma ita ma dole ta baki naki kowace zan mata kwana biyu kamar yadda na tsara kuma insha Allahu zan yi ƙoƙari na kwatanta adalci a tsakaninku. Don haka idan kina da magana to sai ki faɗa saboda zan koma ɗayan gida na yanzu. Kada kanta tai a hankali ta ce a'a. To shi kenan ki tashi ki rage kayan jikinki ki yi alwala sai ki kwanta kin ji. To yauwa to mu kwana lafiya. Yana ƙarasa faɗa ya fice daga ɗakin ya kulle entrance door na gidan ma rufe ta yi da extra key ɗin sannan ya jaddadawa mai gadin kan ya kula masa da gidan sosai. Gidan Kiyara ya koma kwantesa ya same ta hannunta ɗauke da iPad ɗinta tana waya da mamanta. Sai da ya bari suka gama sannan ya ba ta light pack a lips ɗinta. Babe, mm, ɗaukar ta ya ɗora ta a laps ɗinsa yana shafa bayanta. kunnen ta ya ɗan ciza ta saki ƙara. Murmushi ya ɗauke ta sai ban ɗaki wanka suka yi shi kuma ya yo alwala ya hau kan sallaya yana sallar nafila. Sai binsa take da kallo. Ganin yacca yake sallar bayan ya gama ya dawo kusa da ita ya janyo ta. Wasa ya fara yi da ita a hankali har ya addu'ar saduwa da iyali sannan ya shiga babban aiki. Ya mai da Kiyara babbar mace cikin ƙanƙanin lokaci. Kowannensu ya shiga bakon yanayi, daga shi har ita. Abinka da ba sabon ba. Kafin safiya ke yara ta raina kuranta, shi dai Madu sai sanya mata albarka yake cikin harshen Turanci. Ko da safiya ta shi ya ƙara kintsa gidan ya ɗauki bedsheet ya sa a washin mashin ya canza wani. sai nan nan yake da kiyara abinci ma da aka kawo daga shehuri shi ya fidin ɗinta sannan ya tafi gidan Laila gaba ɗaya ta kasa haɗa ido da shi, shi dariya ma take bashi. Bai wani jima ba ya koma gidan Kiyara lokacin ‘yan uwanta har sun zo za su yi mata sallama. Alheri sosai ya musu sannan mota ta ja su sai airport. Suka bar Kiyara hawaye kwanta shaɓe-shaɓe kan fuskarta, da ƙyar ya shawo kanta ta yi shiru, shehuri. Baba Gana kuwa kwanan baƙin ciki ye, Sambili ta hana shi kanta, magiyar duniya ya yi to ta ƙi bari. ya zo kusa da ita da ya yi yunƙurin hakan za ta fasa masa ihu sai ka ce zautacciya saboda tsabar ya sa abin are har kuka ya yi don ganin yacce bilkisin ke fasa masa ihu kamar ta ga dodo a takaice dai a ƙasan fulo ya kwana abin da bai taba yi ba tun da uwarsa ta haife shi ko da safiya ta yi ma duk zuciyarsa ba daɗi haka ya dinga zazzagewa mutane kwandon rashin mutunci ciki har da hajja gajiran Falma ta ƙanwar kuwa rabon mari ta samu don sharara mata mari ya kawai don ta tambaye shi mai yasa ransa yake a ɓace. Zaune Mina da Ammi suke amina haɗa wani kumra cikin kwalbarsa, Mina kuma a sunkuye take tana gyara farcenta da nail set. Jefi-jefi suke ɗan taɓa hira da Ammi. Mina, Mina, antiyar Ruwayya ce ke dokawa Mina kira daga sama. Na'am anti gani nan. Mina ta amsa tana ɗan ɗaga muryar ta yadda antiyar Ruwayyar za ta jiyo ta. Miƙewa ta tana karkaɗa doguwar rigar da ke jikinta, samfarin Morocco design. Ammi ce ta ɗan dube ta cike da dattako ta ce, Bitti, kin gama haɗa kayan naki ko? Eh, Ammi gama. Shoes ɗina ne kawai ban mayar ba. Oke, yauwa su ma ki kintsa komai saboda gobe idan Allah ya kai mu da safe za mu koma gida. To Ami, cewar Mina sannan ta haura sama wajen Antiyar Ruwayya. Ɗakin da Antiyar Ruwayya ke ciki ta tura da sallamar ta. Antiyar Ruwayya na ganin ta ta miƙe daga zaunen da take ta nufo ta. Tana tafa hannuwa cikin sauri take faɗin. Isauri, isauri ki ɗan gyaggyara gurin Aliyu za ki je yanzu. Ido Mina ta ƙwalalo siken ɗin Ran nan ta tuno tuni ta fara girgiza kai tana ja da baya ta ce, "In anti ba zan iya ba please don Allah." tsahi anti Ruwayya ta ja cike da takaici ta sake sakin wani tsakin sannan ta ce, "Kin san halina dai sarai tun muna shaida juna ni da ke ki yi abin da na ce mina. Kin san dai ba don wani abin nake sa ki ba don ki janyo mana shi ya dawo ne. Kina dai gani ga mahaifiyarsa nan ko kallo bata ishe sa ba. Mu ma 'yan uwansa kina kallo magana ba ta haɗa mu ciki har da ke matarsa. Wanda da ba haka yake ba. In ba za ki ba to sai ki zauna ai mu taru bakin ciki duk ya kashe mu to antini tsoro nake ji ko ba shi bane bata karasa ba antiyar ya ta katse ta to sai ki zauna ai mu taru mu bare ba wan ba kana? kina ji kina gani wannan bulubutun za ta kwace miki miji sakarya kawai maimina ta tuno oho cikin sauri ta ce anti zan je na ji zan je cikin sauri yarwayya ta ja kunnenta ta shiga raɗa mata abin da za ta masa ta karkaɗe da kuma ki yakice wannan kunyar ki ajiye a site na gaya miki duk wani shining ɗinki da zai yi karki yadda ki tabbatar kin sa shi kasala hob mkilia kada kai mina tai alamar i e. yau wata waje na wuce ki je kar ma ki bari yayi ya lura da inda zaki To kawai Mina ta ce sannan ta sauka ƙasa ta nufi afatimin ɗin Sarki Aliyu Haidar. Hamdala ta yi ganin daga shi sai shamakin sai yana gyara masa zaman rawaninsa. Da sauri shamakin ya gama gyara masa ya fice bayan ya kwashi gaisuwa a wajen Mina. Kallon tara saura kwata Sarki Aliyu Haidar ya shiga yi wa Mina wacce ta yi kamar ba ta san yana yi ba. Ta shiga takun ta har ta isa gabansa. Tsoro far zuciyarta ta dake kawai ta zauna a kan cinyarsa. Ya buɗe baki zai magana ta ta maza ta rufe bakinsa. Sweet and passionate friend deep kiss ta shiga bashi. Hannunta ɗaya na shafa kwata miliyan sajinsa. Gaba ɗaya sarki Aliyu Haidar ya kasa komi sai ka ce mutum mutumi. Lalle yarinyar nan haka kawai yake maimaitawa cikin zuciyarsa. Sai da ta mai isar ta sannan ta cire bakinta ta wani narka idanuwa tana kallonsa. Cikin zazzakar muryarta ta ce, ran sarki ya daɗe, ashe ba mu gaisa ba. To good afternoon. ta faɗi hakan tare da sa hannu tana zagaye lips ɗinsa. Mutuwar zaune sarki Aliyu Haidar ya yi, duk wani rashin mutunci da ya niyyar yi mata ya kasa, yadda take motsa baki kawai yake kalla, bai yi wata wata ba ya janyo ta ya shiga bata kis, tana injiyan har ta gaji, ta shiga ture shi, ina agogon naku ya yi nisa baya jin kira, bai ma san tana yi ba, ya shiga ya mutsa ta san ransa, cikin wahalalliyar murya ya kira sunanta yana shafar tulin gashin kanta. mina um, mm, am yake turo ki gurina da waɗannan abubuwan? Ba kowa ni dai kawai ka bar ni na tafi wallahi duk ka sa ƙirjina sai ciwo yake min kawai. Ta maganar tana tunno baki kamar za ta yi kuka. Binta kawai yake da ido ya ce ya ga tana magana kamar an sanya mata batiri. Can ta ji ya sake matse ta cikin jikin shi daidai sai tunkunnenta ya ce, Yanzu kenan kin waye ba kya tsoron yin ciki ko tun da har kin san irin waɗannan abubuwan da suke sanyawa a yi wa mutum ciki. Zaro ido Mina ta nan da nan jikinta ya hau yin rawa, ta kasa haɗa idanuwa da shi, yau kam ta shiga uku. Antiyar wayya ta cuce ta, tunda duk ita ce ta ce ta yi hakan. wai za a ƙara mata lada a can cikin aljanna in dai kika kuma zuwa inda nake ba za ki kuma komawa gurin waɗanda suke aiko ki ba sai na yi miki ciki hop m kiliya kasa amsawa ta ɗan tsananin firgita da tsoro janyo fuskar ta ya kuma yi yana kallon cikin idanuwanta ya ce mata tashi ki gyara min rawani na yadda kika gan shi idan ba haka ba kuma yanzu ki ga ƙaryar fitsarar ki da rawar jiki mina ta miƙe hannunta na karkarwa ta fara gyarawa, sam hankalinta baya jikinta. Hakan ya sa ba san warwarewa take yi ba, sai da ta ji ya damƙe hannun nata sannan ta yi saurin kallon shi a tsorace. Ganin abin da ta yi mai yasa ta ɓare mai baki ta saki kuka tana ba shi haƙuri. Don Allah, dan Allah, wallahi ban ban ban ban san haka ne ba wallahi. Saurin sanya yatsan shi a bakinta cikin sanyin murya ya ce mata, Get out now. Ai kafin ma ya ƙarasa ta fincike hannunta da gudu ta bar gurin, tana kuka mai cike da takaici. Ta kuma sa a ranta duk abin da antiyar Ruwayya za ta yi mata ba za ta ƙara zuwa gurin shi ba. Tana fita cikin rashin sa'a suka haɗu da Ammi, ganin tana kuka ya sa hankalinta ya tashi. Ta yi saurin rungumo ta jikinta tana lallashi. Murya ƙasa-ƙasa Ammi take tambayar ta abin da aka yi mata. amiya a haidar ne kawai kawai don na je gurin ba ta kai ƙarshe ba anti Ruwayya ta yi saurin toshe mata baki wacce ƙarasowarta kenan gurin dama tafiya ta yi ɗauko ruwa. mi rabai da ita zan je in ji abin da aka yi mata yanzu. Jan hannun Mina anti Ruwayya ta ita kuma Ammu ta bi su da kallo mai cike da tuhuma. Ɗaki suka shiga a bakin gado duk suka zauna. Mina sai turo baki take yi tana ɗan hararar anti waya. sanin duk ita ce ta ja mata. Ta gurina ya aka yi ne meye labari naka kina kuka. Ta shi maganar tana kanne mata ido ɗaya. In duk fa sai kika ja min yayi ta min abubuwa karshe ma fa cewa idan na sake zuwa gurin shi sai sai fa ya ce wai bazan koma gurin ki ba sai yayi min ciki. Mina ta karasa tana kuka cike da gabanta Wata dariya ce ta kwace wa antiyar Ruwayya. Don haka ta dinga yi tana dukan cinyar Mina. Da kyar ta samu dariyar ta tsaya sannan ta kalli Mina ta ce, Mina ta tawa ni ɗaya. Wallahi kina burge ni over, kamar dai dan ina son ki ƙara wayewa ne, amma da zan so ki tsaya a haka na san sai kin ba wa Haidar wahala. Anyways ke ma mace ce, kin gane ko Mina? Wannan duk ba wani abu ba ba. mu da za mu samu ma ya yi miki cikin damun ji daɗi. Kuma insha Allahu da izinin Allah komai zai warware ba ta yanzu ma ba ta ɓaci ba. Sai dai ina son ki dinga yawan yi mishi text message zafafa masu shiga na soyayya. Mina za ki sha mamaki nan gaba ya ci haidar zai mutu a akan sanki. Duk da yanzu ya raina ki yana ganin kin mai yarinta. ba ki iya komai ba ba ki san komai ba. Ina son ki nuna mai cewar ba a nan take ba kin gane tawan. An ci cewa fa kika yi wai ya yi min cikin Na bani wallahi bana son ciki. Shi ne fa ya sanya Maman Afra ƙawata ta mutu wayo ni na shiga uku ni ba zan ma sake zuwa gurin shi ba. Haba tawon yasa kike haka ne? Kin ga gobe za mu tafi gashi babu wani ƙwaƙwaran abu da ya shiga tsakaninku. Kuma ai mutuwa riga ce tana wuyan kowa. Idan ban da ki ko a ɗakin ku waye auta amma ai ba ta mutu ba. So ki daina ambatar mutuwa sai kin haifar wa sarki Aliyu Haidar yara masu yawa waɗanda zai yi alfahari da su. Ni dai gaskiya wallahi wallahi me Antiya Ruwayya ta tambaye ta. Ganin sai faman cinno baki Mina take yi, ganin ta haɗa rai ta ce, Amma anta ai shi ma sai a yi mai magana, amma kullum ni sai a yi ta mun yana bani wahala. To zan gaya mai sannan kuma zuwa dare za ki koma duk abin da na ce ki yi to ki yi shi kawai. Haka ma duk abin da kika ga ya yi miki to ni na sa shi. Kuma za a ba ku lada mai ɗimbin yawa. Kada kai Mina ta jin an ce shi ma za a mai magana daga nan ta miƙe. Antiyar Ruwayya ta fara gyara ta cikin kayan ƙamshi masu sanyaya zuciya. Tun abin na ba wa Mina haushi har ta fara biye wa Antiyar Ruwayyar. Idan ba a yi wani abu ba za ta ce a yi mata ko ta yi da kanta. Dambuwa Rot. Zaune Laila take da Inna da alama nasiha take sake mata. Sun daɗe suna magana sannan Inna ta karkare da ki bi mijinki sau da kafa Lailatu don Allah. Ki sani aljannar ki tana ƙafarsa. Ina yi bari na bari. Duk abin da bai sa da ke ba babu ruwan ki ciki kin ji dai na gaya miki. Insha Allahu Inna Laila ta faɗa bakinta na rawa ta sake cewa. To inna ni yanzu a wane yanayi nake? Shin laifuffukan da na aikata a baya anya inna Allah zai yafe min kuwa? Kai ya Lailatu ki daina dawo da hannun agogo baya. Haƙiƙa Allah mai gafara ne. Tabbas zina tana daga cikin manyan laifuka, wanda dukkan shari'un da Allah Ta'ala ya saukar sun haɗu akan haramcin zina. Alƙur'ani mai girma da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan malamai sun haɗu akan haramcin zina. Inna na kaiwa nan tai shiru tana sauraron kukan Laila. A hankali Laila ta ɗago ta dubi Inna da idanuwanta da suka koma jawur kamar garwashin wuta. Cikin muryar kuka ta ce, Yanzu Inna sai Allah ya kama ni da laifukan baya ko? Ki daina faɗin haka ta kar ki ƙara faɗa. Ki sani shi fa Allah mai sauƙi ne kuma yana sauƙaƙa wa bayinsa a dukkan lamuransu. Inna na gama faɗin haka ta miƙe haɗe da kiran Furera da ke ƙarasa gyara gidan Lailan. Sallama suka yi wa Laila domin a ranar za su juya Katsina ƙauyen Kurfi. Sosai Laila ta yi kuka ta kawo alherin da Mari ya ce ta basu ta basu. Ta raka su har sannan ta dawo falonta. ta zauna ta saka duk ɗin wa'azin Malam afar tana sauraro da yake magana akan yana daga cikin illolin da zina take haifarwa. Laila na karasa jin karshen wa'azin ta fashe da kuka, a hankali take ta maimaita, na shiga uku Umma ta lalata min rayuwata, Allah kai wa Umma abin da Umar ya katse ta da alama ya jima a wurin yana sauraron ta. Da sauri ta ɗago kai ta dube shi sai kuma ta mayar da kanta ƙasa tana ci gaba da kukanta. Kallon shi tai ta ganshi shi ya yi fresh, fuskar shi ta yi fayau, sai dai idanuwan shi da suke mata wani irin kallo wanda baya rasa nasaba da kalaman da ya ji tana faɗa. Jikin shi ya janyo ta nan da nan ƙirjin Laila ya fara bugawa, don ita yanzu san ba ta son ta ji ya raɓe ta, duk sai ta ji ta tsangwami kanta. Cikin sanyin murya ta ji yana magana, Laila idan rai ya ɓaci hankali ake sawa ya nemo shi. Yanzu waɗannan kalaman da yake faɗa ko ni ban cancance su ba bare uwa mahaifiyarki. wacce ta yi ɗawainiyarki tana son ki hakan ya sa ta yi miki wannan abun wanda take ganin kamar shi ne daidai ke dai yanzu tun da kin gane gaskiya ki ci gaba da istighfari ita ma ki dinga yi mata ko Allah zai sa ta gane gaskiya kin gane ko Lela da ta yi lamo a jikin shi ta ɗaga kai alamar ta ji, sai dai har lokacin zuciyarta ba ta yi sanyi ba. Kasancewar ta san Ut ɗin nata ba ya son ta yanzu, Arniya ta fita kima a wajen shi, ta san ita kawai cikon gida ce a gurin shi. mudu ya janye ta daga jikin shi yana duba agogon da ke kafa a katafaren falon, sannan ya kalle ta yana ƙoƙarin tashi tsaye ya ce, Zan fita zuwa wajen Aliyu Haidar, idan kina da saƙo wajen ƙawarki Queen Basma ki kawo sai na kai mata. Laila ta saci kallon shi nan da nan suka haɗa idanuwa da shi, ta yi saurin sauke nata, kai ta girgiza kafin ta buɗe baki da ƙyar a hankali ta ce mai, ka gaida ita kawai. Madu ya juya yana murmushi tare da cewa oke za ta ji, bin shi ta yi da kallo har ya ɓace mata, sannan ta sauke ajiyar zuciya. Bedroom ta koma ta kwanta zuciyarta cike da tunanin yadda rayuwarta za ta yi a gidan, yadda ta ga Ut na wani share ta yana ɗauke kai, ta san za ta sha wulaƙanci. Da wannan tunanin bacci ya ɗauke ta, mai cike da mafarkai kala daban-daban. Shehuri, misalin karfe goma da rabi anti Ruwayya ta kamo hannun Mina, ta ƙofar kicin suka bi ta yadda babu wanda zai gansu, sai dai Ammi dama tana fakonsu, yanzu ma sai da ta biyo bayansu, ba tare da ta yarda sun ganta ba. Nan ciyar Ruwayya ta bara Ivan ta sa wa Mina a baki ta ce, Yau wani, idan kin je kina ɗora lips ɗin shi akan naki ki zura mishi ita kin gane ai. Kina ɗan yi mai fari da idanuwa sai kin tabbatar da saƙonki ya isa gare shi sannan za ki cire ki Kin gane? Mina ta so su haɓar ta kafin ta kalli anti Yarwayya ta ce, Kin ce dai shi ma kin yi mai magana ko anti? e mana na yi mai ba kina gani ɗazu na fito daga fada ba ai zancen na je na yi mai. Jan haka ya sa Mina jin daɗi. Sannan ta juya ta tafi hanyar da ta san za ta samu sarki Aliyu Haidar ba tare da ta samu ‘yan tsurku ba. Mina na zuwa ta hange shi zaune yana duba wata jarida, ƙafar shi ɗaya kan ɗaya. Gefen shi kofi mashin ne da Cupcake ta juya bayanta ta ga babu kowa, sannan ta ƙarasa cikin bedroom ɗin. Yana jin motsi amma bai ko kalli gurin ba, Dan ya san babu mai zuwa sai Basma. Kuma ita yanzu suka yi waya ta ce tana wajen Hajjiya Kolo ya san sai ta daɗe sannan za ta shigo. Amma yanzu ya ɗauka dawowa sai ɗaukar wani abin. Shirin da ya ji ba a ƙaraso ciki sosai ba, ya sanya shi kallon ƙofa. Karaf suka haɗa idanuwa da Mina. ta sakar mai murmushinta mai matuƙar kyau da tsananin mamaki yake kallonta shi yanzu ma bai san yadda zai yi da ita ba ya kuma kallonta tun daga sama har ƙasa sanye take cikin wata haɗaɗɗiyar lafaya mai matuƙar kyau sai dai sam ta yi mata kyau ba kasancewar mina ba ƙiba sai tai kamar zana ta aka yi sannan a hankali ya ga tana warware ta Ya zaro idanuwa bayan ya haɗa rai. Ba ta damu ba don dama antiyar wayya ta ce zai yi hakan. Sai da ta cire naɗin lafayar ta ta tsaya daga ita sai wani arna mini skirt dark blue da wata arniyar best white ta ƙarasa kusa da shi. Tana wata tafiya yayin da bakinta ke motsi alamar tana shan alawar. Aliyu Haidar ko tsabar tsananin mamaki kasa rufe baki ya yi, sai bin da kallo yake yi. Cikin shagala ya ajiye jaridar yana kallon Mina, ta zauna a gefen shi tare da kashe mai ido ɗaya tana lumshewa. A wahale zuciyar shi na bugawa ya ce, Mina, yes honey, Sai maganar tamkar wata karuwa, tana sake matsawa jikin shi. Tabbas yarinyar nan ta waye da yawa. Wai nan ma ko secondary school bata kammala ba, ina ga ta tafi haya institution, sai abin da ya fi haka kenan. Haka Sarki Aliyu Haidar ya ta ayyanawa, kafin ya ji yatsunta a cikin kunnensa tana juya su a ciki, shi kuma sai famar lumshe idanuwa yake. Can ya rungume ta yana sauke ajiyar zuciya da ƙarfi. A dabarance Amina ta sanya mouth ɗinta cikin nashi tare da tura mai sweet ɗin bakin shi, ga baki ɗaya ya ruɗe ya fara ya matsata ya ma manta da cewar ba Basma ba ce Amina ce, ita kuwa Hadiza tana cikin tashin hankali, sai ta yi shiru ta kasa yin magana, bare ta hana shi, sai dai kana iya hango bugun zuciyarta saboda tsananin tsoro. Tafiya ta tafiya sam Sarki Aliyu Haidar ya fita hayyacin shi. domin wannan karan Mina na ba shi gudunmawa. Yana gab da shiga babbar fadar da ba irin wanda ya saba shiga kullum ba ce kawai suka ji muryar basma. Wannan matsin da kuke gani shi ne kaska, wato raɓi mai jini. Wannan matsin mai taken kaska, hajiya ta, in kika yi matsi da shi zai matse ki ne gam yadda kika san an saka miki super glue. Za matsi da shi ne tsawon minti talatin. hajiyata ranar da kike so ki rikita mai gidanki ya yi ihun daɗi gami da kuwa ina matan da suke fama da buɗewar gaba rashin ni'ima jin zafi a lokacin saduwa ina matar da mijinta baya jin daɗinta sannan baya gamsuwa da ita ina mace da take cewa ba ta filin wato kwata-kwata ba ta sha'awa 'yar uwa ki amfani da wannan maganin mai suna kaska shi wannan kaska ɗin yana ƙara wa mace daɗi da kuma ni'ima sannan kuma yana matse gaban mace ga irin matan da suke fama da irin datti na mara da yake sawa kwata-kwata ba sa jin sha'awar namiji yake kuma ɗauke musu ni'ima kuma namiji ko da ya kusance su baya jin daɗin su kaska yana wanke duk wata ƙazanta da datti da ke marar mace ko kuma gaban mace sannan kuma idan kika yi amfani da wannan kaska ɗin ke da kanki za ki san cewa eh kin yi amfani da magani mai inganci saboda za ki dinga jin tamkar wata 'yar shekara goma sha hudu da ke tashan balaga saboda haka ma ba a amfani da shi sai kin tabbatar da cewa bai fi saura minti talatin ku haɗu da mai gidanki ba saboda shi imajensi ne da zarar kin yi amfani da shi zai fara miki aiki sannan ki ji tsoron Allah don in har kika amfani da wannan kaska ɗin mijinki ya kusance ki yanda kika san kaska haka zai dinga liƙe miki da haka in kin san ma baki da juriya kada ki amfani da kaska saboda duk inda kika yi namiji yana manne da ke don ko fita yi Allah Allah yake ya dawo gare ki kuma duk abin da kika tambayi namiji yana rawar jiki haka zai miki saboda yana ɗauke da sirrin mallaka da kwarjini a cikinsa sau uku kacal ake amfani da shi a wata Sannan kayayyaki na a waje na kaɗai ake iya samun sa. Amma ina da agent a garuruwa guda uku. Ina da agent a Maiduguri, Patiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗai ko kuma sari.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 Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntuɓi wannan nombar sifili bakwai sifili uku biyu huɗu tara huɗu tara.